آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقف السلف من لفظ الجبل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موقف السلف من لفظ الجبل موقف السلف من لفظ الجبل جبلة جبلت القلوب قال الأوزائي والزبير أوزائي ده إمام الزبير sun ce da wasunsu sai lafazin aljabal da lamun sunna ta da shi bai kawo jabalan lawo fulan alaka za sai a ce jabalan Allah ya ɗabi an wani daga jibilla jubilatul qulub ala man ahsana ilaiha wa man asa a ilaiha wannan wani karin magana ne ba hadisin manzo bane sallallahu alaihi wasallam an gane ku jingina ji zuwa ga manzo Allah kuskure ne hadisi ne da ifi amma larabawa suna karin magana da shi cewa wato an ɗabi an tada zuciya kan son wanda yake kyautatawa zuwa gare ta da kuma kin wanda yake munana mata to shi wannan kalma na aljabal wato shari'a wato sunna ka zo da shi jabal Allah fulan ala kaza amma lafazin jabal da ra'ul falam yari wato bai zo a cikin sunna ba aljabar al-imam al awza'i ya faɗa Allah ya manzara ma da wani su a cikin kitabu wa sunna babu lafazin aljabar inna ma fi sunna lafzul jabal eh abin da yazo cikin sunna lafazin jabal sahih kamar da ya zo cikin sayar bukari lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne ashaj abdulkais ya ce ga li ashaj ga ashaj abdulkais annabi ya ce masa inna inna fika ga khuluqain eh annabi ya ce wa ashaj abdulkais lallai kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su alhilm wal ana wato hakuri da kuma bin abu sannu sannu kana da haƙuri kuma kana bin abubuwa sannu sannu a gane baya gaggawa cikin al'amura Fakola, a kulukain ta kallaktu bi ma shin wayannan ɗabi'u ni na ɗabi'anci da su ne aukulukain jubiltu alaihima ko ɗabi'u guda biyu ne wanda an ɗabi'antar da ni an halicce ni a kansu ne shin ni ne na tsaya na yi na tarbiyya a kansu ko kuma an halicce ni da wayannan ɗabi'u da guda biyu na alhilm Wal'ana? wato haƙuri da kuma bin abubuwa sannu sannu وقالت بالغ خلقين جبلت عليهما تجا ɗabi'u ne guda biyu jubilta ma ba jubiltu ba jubilta alaihima ɗabi'u ne guda biyu wanda an halice ka akan su dabi'u ne guda biyu wanda an halice ka akan su a gane ku Allah ya halice shi kan nan ɗabi'u guda biyu kuma Allah yana son ɗabi'un. faƙal alhamdulillahi lalzi jabalani alama yurib dukan yabo sun tafi daga Allah wanda ya halicce ni ya tabi an tada ni akan abin da yake ju kaga shi wannan kalma na jabal akwai shi a cikin sunna amma kalmar jabar babu shi yan jabariya sun bayyana ne bayan manzo Allah ya bar duniya manya-manyan sahabbai sun bar duniya saura sigaru sahaba an ce ma mafi yawa makai tabi'ai ne ma suke rayu a lokacin da ita wannan aƙida ta bayyana

ba makawa a gare mu ya ku taron ɗalibai a zuwa zuwa da na talimi halayyar luga al-mubaraka mu bayar da ƙoƙarinmu fi talimi a halibaladi na halayyar luga al-mubaraka wajen karantar da mutanen ƙasarmu wannan luga mai albarka har mu sadu zuwa ga abin nema. wata harafi ne ba abin sai dai karantar da su larabci mutanen ƙasar mu akwai ɗan wahala a cikinsa. Islam ya kun muta'azziran. Izalam ya kun kenan. Izalam ya kun muta'azziran. In bai kasance abin abu mai gagara ba. A gare abu ne mai wuya in ma abu ne kuma bai zama to abin da zai zama to ba zai yiwu ba. A Najeriya a ce 'yan Najeriya a karantar da su larabci abu ne mai wuya. A gare me yasa zai zama mai wuya? saboda larabci ba shi ne yare wanda yake rasaliya a ƙasar ba shi ne official language inda a ce shi ne yaren da ake biyan albashi da shi to da kaga larabawa da yawa a Najeriya har in ya mulki ya koyi larabci na wata gani to sai zaman to ba da shi ake biyan albashi ba ba da shi ake karantar da ilimin boko ba duk wani yare wanda gwamnati ta rike shi ya zaman to official language to wannan yaren mutane za su kore shi ko ba dan Allah ba an gane yanzu iya turanci ai ba dan Allah koyi shi ba wani ya koya saboda ya samu aikin gwamnati wani ya koya saboda kasuwancinsa wani ya koya saboda kaza saboda kaza duk dai abu ne wanda yake da alaka da hukuma saboda haka Najeriya a ce wai mutanen Najeriya su iya larabci abu ne mai wuya sosai amma su iya turanci abu ne mai sauki tunda duk abin da akwai kuɗi ɗan Najeriya yana ba shi muhimmanci ba kuwa ganin siyasa yadda 'yan Najeriya kowa ya zama ɗan siyasa har malamai ko ba ka bane malami yanzu malami sai ya hau kan mumbari ya kama kamfe ko kunya baya ji ai ba komai ya faru ba duk wani abu wanda aka sa tattalin arziki a cikin sa cikin sauki yake samu amfuwa cikin mutane inda siyasa ba kuɗi wala ba malamin da zai hau mumbari ya yi magana wannan wannan magana da ana yi dalili saboda abin da ake bayarwa na kuɗi to shi dan Najeriya duk abin da akwai kuɗi zai samu shiga yanzu da a ce luga al-arabiya an ka koye shi kawai nan take zaka zama miliyoniya to na rantse da Allah har kafirai ne sun koya yanzu akwai kafirai da suke zuwa Dubai kasuwanci har Saudiya wasu na zuwa umara lokacin umara sai ga wani inyamuri ne ko wani kaza wani a Niger ya biya kuɗi ya je umara ya je kasuwanci ya dawo suna yi to duk ko za ka wani a hankali a hankali zai koyi larabcin saboda ya gane cewa yana samun kuɗi da wannan larabcin misali an gane wannan ko to amma yanzu na eh, ana koyi tani saboda mutanen da ke zuwa kasuwanci wannan waje suna koyan shi misali an gane wannan ko نعم هذا السبب صعوبته فقد أفتى كثير من العلماء من العلماء في أصلنا هذا. أي سمو دو ينكو ينشي. kaga a saudiya bai da wuyan koya ko yan saudiya kowa ya riya yadda saboda an haifi mutum ne a saudiya sannan kuma duk wani fanni da ka koya zaka samu kuɗi da shi a saudiya yanzu malamin addini ba wulakantacce ba ne shi idan mutum ya karanci ilimin addini shi ma daidai yake da duk dan boko ana bin shi da ainihin jiniya ana bin shi da ainihin escort suna raka shi in ka je gidan babban malami za ka gidan da ke da sojoji suna ba shi kariya yan sanda suna ba shi kariya ga irin wannan da za ga mutane kamar saudiya yanzu kowa yana koyan kowa na gajiya za ga mutane ba sa jin nauyin koyan addini malamai suna da yawa sosai saboda in ka je ka koyi wannan addini ba za ka wulakanta ba amma a Najeriya in ka koya ka koya wa kanka ne duk wanda ya koyi larabci kanshi ya koyawa ya yi da dan amfanin kanshi sai yan kaɗan ne suke ɗan samu yanzu da malamai suka ɗan ja daga suka yi banga shi na kaɗan buɗe musu wani wani ɗan beru for, for religious affairs don su ɗan zuwa su ɗan abin nan to inda ba dama wannan beru ba na ganin malamai ba su da wani mashiga gaba ɗaya a cikin harkan gwamnati ina ba san gari now نأتي ومن أجل صعوبته فقد أفتى تفسير من العلماء هذا saboda wahalar shi saboda wahalar shi wannan larabcin a irin kasa irin tamu da kasashe irin China a ce wai kasar China dole ne mutanen China su koyi larabci kafin su yi musulunci za su ce a fasa a ce turawa sai sun koyi larabci kafin su yi musulunci yanzu kasashen da ba su iya larabci ba a duniya sun fi yawa fiye da wanda suka iya larabawa su ne kaɗan ƙwarai da gaske a duniya na ba gane amma da ce yanzu larabawa sun yi yaƙi an wato dauloli sun zo hannun larabawa to za su mai da larabci ya zama luga arabiya kiran kowa za ga yanzu zai koyi larabci saboda shi ma a ringa damawa da shi an gane ko to da yawa daga cikin malamai saboda wahalar larabci a wannan zamani sun yi fatawa a zamaninmu tun daga malaman makka da madina da malaman Misira wa misra da abin da ya kama da wannan akan halaccin fassara littattafan musulunci tun da dai ba zai yi kowa ya koyi larabci ba yanzu ya za a yi addinin ya sadu zuwa ga mutane eh? yanzu mutanen china sun ma kowa wahalar koyi larabci shi mutumin china ya fi son yaren shi fiye da duniya da abin da ke cikinta dan china ya fi son ƙasar shi da yaren shi fiye da komai yana da tsananin kishin ƙasa yana da tsananin kishin yarensa ina fatan gari saboda tsananin kishin ƙasa ba sai dan su dauko wani bare ma ya musu labarai ba labarai da hausa don su beli za ga wani mutum yana wani magana kamar yana wani kamar wani yare daban yake wa hausa yake ina fatan gari wannan dan china zai zo ne najeriya ya koyi hausa sai kuma da irin wannan gwalangwalan da haka zai kawo zai kawo za duk wani yare gaba ɗaya dan china ne zai je koya ya zai ba zai tawaya kawo musu fare ya zo ya ci kudin su a ba zai da wannan ba suna da wannan tsananin kishin kasa eh ba zai ba hatta abin da ya shafi siyasar duniya sun takure mutanen garin su daga sauraron current affairs abubuwan da ke faruwa na duniya ba zai ba kawai iya abin da suke so ka sani za ka sani to irin wannan ƙasan larabci ya samu shiga kai musulunci ma ya samu shiga wahala ne babu mutanen da suke kyaman musulunci ba sa sai da ƙasar kamar china sun takure duk wani hanya masu yin addinin ma a takure suke wanda ma suke musulunci a daɗin ma an takure su a hankali a hankali za za a nile su nan gaba a rasa saboda duk addinin da ba a yaɗa shi ba malamai a yanzu a china waye shahararren malami a china da yake da kasan shi wanda yake ya wallafa wallafi faɗe shi to sani a ce ga wani babban shehi irin da ake samun su ibini ba su ibn udaini zuwa a china to yadda gwamnati ta yi tun malaman a hankali wanda suke san ilimi kaɗan ma za su mace a hankali za a nemi su a rasa farko dai hukuma certificate ɗinka don kaji ka karatu a saudiya larabci ka yi aikin banza ba ruwansu da kai ba ruwansu da kai kuma ba ruwanta da goyon bayan addini to yau da gobe yau da gobe mutane za su gaji sai ba karamin mai kishi ba da zai tsaye cikin yin addini an gane wannan ko so da haka siyasan Amerika da siyasan ingila yan demokradiyya sun fi soyuwa sun fi sauki ga musulunci fiye da yan communism yan communism suna takure musulunci yan demokradiyya kuma sun ce akwai fundamental human rights to akan wannan wannan yancin bin adama suna ba da dama a gina masallaci a gina makaranta a ci gaba da da'awa saka musulunci yana yaduwa har turawan amerika da ingila da faransa na amsa musulunci amma china da garuruwa irin russia wanda tun zamanin manzan allah akwai wayannan garuruwa yadda suke takure musulunci yana da yawa an gane irin garuruwan communism irin su cuba irin su japan irin su garuruwan da suke da ra'ayi da irin wannan mugun ra'ayin na'am na kalkur'anin karim kamar alkur'ani mai girma a fassara shi da wani yare da turanci da hausa da faransanci da sauran da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da fiqhu da tauhidi a fassara shi da lugar ajamawa da kuma halaccin isar da da'awa da luga na gida amma gashi yanzu muna fassara yanzu da hausa to inda ba dan haka ba mafi yawan mutane ma ba za su fahimci addini ba kamar yadda wasu kuma za zaman malikiya ta ce in za a yi hudu ba tun wanda hudu ba ya zama da larabci kaga wannan din inda an dauki wannan da shi kenan sai dai kawai in ranar juma'a kawai bai da wani amfani ga mutane sai sannan da suka yi babu wani maganar sako da ake isa ma mutane a wajen ku dole ne aka koma a Najeriya ma yan malikiya suka ce a koma a ɗan haɗa malikiya malikiya hannabiya hannabiya yan hannabiya sun ce maka ajiye larabcin kawai kai da yaranka sayan hannabiya shi ba hannabi zai iya gamawa gaba ɗaya tun daga farko haka shi da yaransa ya ku miƙe zuwa ga sallah Allah ya muku rahama kawai sai a miƙe tun daga farko kawai da yaran shi zai yi su kuma yan malikiya tun daga farko haka shi da su in ga mutum yana fassarawa to ya haɗa guda biyu ne shi ba hannabi ya ta wani bangaren ba maliki ta wani bangaren an gane kaga duk ta asubanci masu ta asubanci zai riska dan haɗa da wata mazhaba eh وعلى ترجمة الخطابة باللغة العربية أيضا كما فسر أين قدبا باللغة المحلية وما ذلك إلا لتحضر إيه، باللغة المحلية محلية يعني عربية با. باللغة المحلية أيضا نعم. محلية وما ذلك إلا لتعذر ba komai kawo wannan سيدي sai dai saboda ta'azzara na a على مراد ala saduwa zuwa ga manufar malaman Allah ya musu rahama wallahi ya zunnu wallahu a'lam abin da nake zato duk da cewa Allah shi ya kowa sani na ulama lalle wayannan manyan malamai Sheikh bin Taymiya kamar irin su Sheikh Islam Ibn Taymiya hashiya tawilan da ya rayu rayuwa mai tsawo ya gane cewa fa yaran ajamawa ya fi yawa a duniya kuma ajamawa suke da yawa sannan kuma dauloli na duniya gaba daya turawa suke jagorancin su hatta larabawan turawa turana da tasiri a gare su da suke da ƙarfi da tattalin arziki ƙarfi na makamai ƙarfi na kaza eh wa adraka waqtana hada kuma da ya riski da irin tuniya ya riski lokacin mu wannan gayyara shay'an min fatawa da ya canza wani abu min fatawa na sa game da wannan maudu'i da yace da ya zama da larabci Allahu a'lam ko da ki Allah shi ya fi sani alaikum salam na? a ah, bai halatta transliteration bai halatta wai a ce a ajiye ainihin horo hurufin hijaiya a koma yi ga huruf na turawa wannan baya halatta da da an nan fara amma malamai suka jiran ma abun ya mayu za ga mutum ma wani ya koyi ma wani ya zama doktor ko professor da wannan sun taba samun wata malama mai shiga mana aji da skate nan gwamnan college malaman islamic studies da suke suke shigo mana aji otman otman bin amfani otman ba a <laughs> gane haka suke karanta suna karanta abun wani irin karatu suke canza saboda abin ya zo ne ba da larabci ba a rubuta ne da transliteration ba ta iya larabci ba amma ko malama ce ta irs eh nawawi nawawi collection <laughs> to da an yarda da wannan da an lalata abubuwa na musulunci sosai eh ana zama ana zama professor islamic studies a Najeriya za wani prof ne amma ba shi da wani hasdi a larabci kashi shuhad ثم ذيل أعلم بها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني فسكى نبيه أنه خلاف بين العلم lalle babu sabani tsakanin ma'abota ilmi jawabi da kole ma'arin a wajen halarce shigan kafiran amana mu'ahadi. da kuma musta'amani kun san mu'ahadi na go wato sulhu tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasa da ƙasa ai sulhu cewa a daina yaki su ne mu'ahadin musta'amanin kuma ɗaiɗaikun mutane ai sulhu cewa ɗaiɗaikun mutane su iya shigowa cikin ƙasashen musulmi su ne 'yan ƙasa 'yan ƙasa da suke zama a daular musulunci su ne zimmi in ce mutum zimmi ɗan ƙasa ne shi yana zaune a garin a kamar misira misira yanzu akwai akbar Kristo kristoci ne daga mutum balarabe ne shi mazaunin misira amma kuma kirista ne shi su suna da alama an sa sanin da sanyar cross zaka sun sa alama da wani zane da suke yi na a hannunsu duk wanda ya gani yana gane cewa wannan kirista ne dole sai sun nuna wani alama sa su kafiran amana ne akwai irin wannan a ƙasar iraki su ma a iraki akwai kafiran amana shine daga cikin kafiran amana akwai wani tarik aziz ga wanda ya san yaƙi tekun fasha lokacin da aka yi yaƙi na saddam tarik aziz shine minista na harkokin waje na kuma kirista ne saddam hussein ya sa shi to da shi saddam babu ruwan shi musulunci ko krista abin da ya shafe shi da wannan shi abin da ya shafe shi wato siyasan shi na ba'a shi yasa kaga a lokacin saddam hussein ya sanya kristoci a mukamai da sauransu kuma malaman musulunci sun sha duk wani malami mai ɗauki shi ya gudu ya bagarin na ahalin sunna da na shi'a da na waye sun gudu sun ba gudu fito a bakin ranka ne to kaga irin wannan wato su ana kiran su zimmiyin kafirin amana saudiya ne kawai ba zumbi hmm. ba kama da saudiya za ku wani zumbi ba an gani? amma amma akwai abin da akwai duk sauran garuruwa suna da shirin su koyi da sauran hmm, kafirin a najeriya da kai da su ɗaya ne kafirin najeriya ya fi ƙarfin ma zumbi in akwai abin da za a bayar ya fi zumbi to ya fi zumbi inda ya kai matakin da zai shiga soja zai shiga consul zai shiga immigration zai shiga komai sa'annan kuma ma ya shiga shugabancin ƙasa ai da kai da shi ƙarfin ku daya eh har eh akwai akwai eh hajj commission <laughs> ai Najeriya wannan tarifin ma kafirin Najeriya yana da wahala <laughs> wa'al ma'al amma mai ƙarfi sosai ya kamata nemo wani suna ne a samai eh, a cikin halarci shiga mu'ahadin da musta'amani da zimmiyi a hijaz shiga maka da madina allati hiya khassu jazira wanda shi ne mafi kebantuwan jazira an hana su shiga akwai babu sabani tsakanin ma a wajen shigan halarci shigan mu'ahadin su mu'ahadin za su iya shiga wa inna maktarafu fi muddati maqamihim malamai sun yi sabani akan tsawon lokacin zaman su ne in suka shiga cikin hijab maka da madina shin za su yi wata nawa ne ko shekara nawa a zaman su an gane ku na'am bal innahum qad ikhtalafu fi akhas al hijaz kai malamai sun yi sabani game da mafi kebantuwan hijab shi ne makka ala huwa haramun makka haramun makka kafirin amana zai iya shiga ila akwai wani abu wanda wani babban akwai duk injiniyoyin duniya an nemo ba su iya ba za a iya nemo wani kafiri daga waje ya shigo makka ya mana wasu gyare-gyare wanda sai kafirin ya iya ko bai halarta na'am ya ce ala wa huwa ah, fa aba abu halifa a dukul abu halifa fa aba dukula abu halifa sai abu hanifa shi ya ce kafirin amana na iya shiga har makama ma eh, da malik da shafi'i da ahmad suka hana shiga da mafi yawa da yawa daga cikin ma'abota su bai halarta ba kuma shi ne sahi wa kaifa yuqal bi min dukhuli ghayr al-hijaz eh, shi ne yanzu wannan yanzu wannan yanzu na Saudiya suna so su ila su koma fatawan Hanafiya har ma akwai tattaunawa kan maganar coci eh. ba coci a saudiya kaza akwai dan maganar tattaunawa allah zai tsare eh an gano wannan eh shi yayi karatu shi wannan yaron shi ya addini ya karanta to ya san mazahir sai kwakulo wani abu daga nan sai kwakulo daga nan sai ki an gane in malamai suka yi maka sai ce akwai mazhabin hanafiya a cikin shi ko ko doka mai bai karatu wani da abin da ya shafi khabar ahad yana so ya taba shi yana so ya taba kamar ahad ai ba malaba duka malamai suka ijma'i cewa hujja bane saboda haka duk wani kamar ahad da ya saba mu shi zai zai rafce shi an gane ku shi ya yi karatu sosai na addini kuma ya yi karatun boko dan boko ne dan addini ne saka in malamai suna magana yana kallo da shi ma yana zaro ido shi ma ya sani kai kai kwalin mani ne ya ya za a ce ya za a ce a hana su shiga garin da ba hijaz ba in ba tare da niyyar zaman dindindin ba eh sun shiga garin ba wai niyan zaman dindindin ba za su shiga da su yi wani aiki su fita ko kuma ba wai da niyan zama ba ikama ba za a ba su ikama ba bal ya za a yi kuma a ringa kashe su bayan malamai ba sun tattauna ba magana kashe su in an ce wani kafiri kafirin amana ne ka kai mai hari ka sa mai bom ka kashe shi ka zalunce shi to yanzu kamar a Najeriya ba yadda muke zaune a Najeriya aminci ma yayi yawa duka gaba ɗaya tare muke mulkin kaga wannan shi yafi cancanta ma kana kai masa hari shi yafi cancanta kana kai masa hari hmm. A'a na faɗi na tushen Muhammadu Bani Sa'l al-Husayni Nafsi. A cikin shi kanje littafin wanda littafi na amfani da Aminu Bani Rajimu. Eh Ibn Husayni ya faɗa a cikin shi kanje littafin bukuku ra'iwar ra'iya ɗinnan. E wanda aka yi ishaɗa wato shugabanni kan ainihin talakawansu an yi na wa yurshiduhum su yi musu nasiha su shiryar da su alaƙa tsakanin talakawa da shugabanni shine wato a yi musu nasiha a shiryar da su Allah ya ji alo min min kada sun lamalin kada yi kuma kada sanya daga kuskuren su suka yi kuskure kan sanya kuskuren ya zama tsani na suka a gare su kun gane ko kada sanya kuskuren shugabanni ya zama tsani na suka gare su yanzu kama masu yin hudu ba galiban a Najeriya mafi yawan masu hudu ba ai suna amfani da kurakuran shugabanni wajen sukan shugabanni an gane kuma an kai magana sun ce eh, yan madakila ne yanzu kaka Usaimin ma yanzu ya zama dan madakila Kuma gaba yan madakila su ke matsawa akan shugabanci su hana a rinka sukan shugabanni yanzu ga Usaimin shi ma yanzu ya zama ɗalibin shekarabi yanzu da shekara bi da da ainihin usaimi waye babba a usaimi ba to su sun ce wannan da'awa na cewa shugabanni a daina sukan a akan mambari da'awa ke na madakila su ne suke ba shugabanci muhimmanci akan me kan tauhidi to yanzu kaga maganar usaimi a nan wajen kunja abin da ya faɗa yanzu abin da usaimi ya faɗa da abin da malaman nan masu kan kwalin suke kan mambari ko da ba suke yi shin sun ɗauki fahimtar usaimi amma za su ce su mutanen usaimin ne mutanen bimbas ne amma ba ruwansu da madakila ba ruwansu da shekar biyu kuma ji wannan to wanda bai sani ba zai dauka duk wa'annan malaman ba ruwansu da wannan karanta da maganar hukam Yadda shekar biyu yake matsawa wajen cewa kada a yi kada a ringa inkarul alami ga shugabanni ana aibanta su haka sauran malamai suke matsawa ina da littafin bimbas wanda fatawa ne ko akan shugabanci gaba ɗaya wani littafin ya kusan kai girma da yadda salihin kan shugabanci ne kawai kuma irin fata wanda shekara biyu ke bayarwa haka su haka shi ma yake bayarwa haka duwaye na malamai su usaimin bin bas fauzan da sauransu da nasiruddin albani haka suke ba da fatawa amma in wani ya dauka in wani ya ji an ciya ai duk wanda kaji ya ce kana rinka suka shugabanni dan madakila ne sai ka dauka shekara biyu ne ya kirkiro wannan abun a wannan akida ne na yan salafiya gaba ɗaya tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau amma saboda alana ta abu a hana mutane fahimta sai a ce ai jama ku yi hankali duk masu cewa kada a hau kan mumbari a soki shugabanni wani mutum ne ya zo ana kira shi kaza wanda baya karantar da wani abu na ilimi kawai shi fitina ya zo da shi daga cikin fitinin da ya zo da shi ya ce a ringa yau malamai raddi kada yi wa shugabanni raddi a ringa yau malamai raddi kada yi wa shugabanni to nan usaimin mai nuna kada a rike kuskuren sai zambi amin to amma su malamai fa idan malamai suka yi suka faɗi wani aƙida mummuna shin za a yi shuru kan aƙida ko za a yi rajin shi su shugabanni harkar duniya ne malamai kuma harkar addini ne idan malami ya yi kuskure wajen akida zai lalata ma imanin kare shugaba in yayi zalunci in ka kyale shi da Allah zaka shiga aljanna zuciyarka na nan cikin aƙidanka to wayannan mutane ba su gane ba sai su doka ai gara ma a ringa shuwa suka shugabanni da ringa yin suka a ringa raddi ga malamai ai shi raddi ga malamai tsare addini ne raddi ga malaman bid'a an yi ne dan a ba addini kariya da za a yi shiru da musulunci ya rushe kamar mutum ne ya zo gidanka gidan da kame fenti fari kal ya zo yana ta shafa gawai yana ta shafa gawai nan gaba sai an ce ba gidanka bane a gane ka dai an san fari ne to gidan wannan gida bakin gidan ne ga gidan to in an gyara yan biri'a nan gaban musulunci da ka sani ya zama baka kan ba taɓa ganin musulunci ba za su canza shi gaba ɗaya su lalata musulunci wa'anda suka hana musulunci a lalata shi ahlus sunna ne ba wallahi da ba da ahlus sunna ba da yanzu musulunci da manzo Allah ya zo da shi babu shi an gane da ba da irin su shekarabi biyu da ake magana ba wallahi tallahi da yanzu gwamnatin saudiya ma ina jin bata Shekaru biyu ya ba da gudunmawa sosai wajen yaƙi ga yan ikwanin musulmin a saudiya saboda yan sun yi tasiri a saudiya har yau amma shi ya dakatar da su ta hanyar tona musu asiri da rabi a gare su to wannan shi ne babban laifin da ya musu na fatan gani yan ikwan sun yi wayo suna ta tarbiyyanta da yara suna cikin jami'a islamiyya a hankali suke ta tura ma yara fahimta in ka ji an ce mutum dan sururiya ne asali wato a ɗan saudiya ya taso amma malamai miyagun malamai na ikuwan ka cusa min manhajinsu sai taso ka kasa gane shi wannan wannan ɗan ikwan ne ko ahalin sunna ɗan kawari ne ko sarabiya sai gaji wani iri gashi nan shi ne ɗan sururiya in kuna magana sai ka kaman naka ne da ka ɗan shiga wani waje sai ka kawai ya yi kwana to duk ake ikwanin musulmi ne wannan an gane wannan ko na'am da kuma yada aibin su tsakanin mutane babu kyau yada aibin wa shugabanni wai waye faɗi wannan biyu ne yan madakila ne waye sheku zami babu kyau yada aibin shugabanni tsakanin mutane ya saba inna zalika yujibu tanfiya anhu eh wannan yana wajabtar da kore mutane daga gare su in kana faɗin aibin kan mumbari kamar kana so ka kore mutane daga bin dokokinsu ka kore mutane daga musu biyayya wannan yana sanyawa a kyamace su hada ma yaqumuna bihi min a'mal da kuma kyaman abin da suke tsayuwa da shi na ayyuka Wai kana taqa ko da gaskiya ne ko da sun zo da abu na gaskiya zaka ce azzalumai ne wa yujibu 'ala man sami'a ta'a lahum kuma yana wajabtar da rashin ji da biyayya gare su inna min al-wajib ala kulli nazir lalle abin da yake wajibi ga duk wani mai nasiha musamman ma wanda yake nasiha ga wulatar amurka shugaba kuna ji ko usamin fa yake faɗo ba garbi ba ba an in je mutum yana so ya yi nasiha ga shugaba musamman shugaba an yi samirar hikima fi nasiha ce ya aiwatar da hikima a wajen nasihansa in zai yi nasiha ga shugaba ya yi amfani da hikima babu zage-zage an gane irin yadda malaman Najeriya masu hawa kan mumbari da sunan wai suna faɗa da mazakila ai Sheikh Rabi shine ya hana wannan to kun ga Sheikh Usaimin to nan gaba za mu karanta fatawan bin Bas kuma shi ma bin Bas ɗalibin ɗalibin mazakila ne shi ma na'am na yace um, wa yadawu ila sabili rabbih bil hikma wal mawza kuma yayi addu'a zuwa ga hanyar ubangijinsa in zai kira mutum ya kira zuwa ga hanyar ubangiji da hikima da wa'azi mai kyau na'am kuma wannan hadisi da suke cewa ai shekaru biyu ne ya dace za ga zamin zai kawo hadisin man arada an yansa da bisu san ɗan ke lani suke yada hadisin ko wai na mutane ba masu wannan ɗalibai ne na jami'ar islamiyya don ka san lalacewa ya kai inta mutum ya dawo daga jami'ar islamiyya amma ya kare akan haka an shekaru biyu ne ya zo yana inganta wani hadisi man arada an yansa da bisu san hadisin da to bin ba Ibaz ya kawo a cikin littafin shi wannan hadisi Usaimin ya kawo Sheikh Sidi ya kawo Fauzan duk malaman salafiya suna kawo hadisi ba Sheikh Rabi kare ba sarrai wallahi sarrai ne yanzu wannan muhajara da suke sai suna ta muhajara na ƙarya suna cewa wannan hadisin ai ma da ibi to duk malaman salafiya za su yi faɗa da su ba Sheikh Rabi ba ba wani malamin salafiya da zai kawo hujja da wannan hadisin an gano wannan ku in ma za su tafi da su shek mugbil ne dan kawo wasu maganganu amma ba saurare shi ba kan wannan abu amma shek mugbil cewa baya inkarul alani ga wulat an gane duk an yi ittifaqi akan haka cewa ba a inkarul ne. amma wayannan saboda su lalata su ce farfaganda sun ce ai shek rabi ne wasu mutane ne yan madakila masu fifita shugabanci akan akan ainihin mai akan ainihin tauhidi ya za a yi mutum ya fifita shugabanci akan aqida ya za a yi haka in ba rashin adalci na mutane ba yanzu ku ɗauki littattafan sheku da biyu da suke faɗa din shin haka ne ko ba haka ba shi da gaske ne yana bibita shugabanci akan aƙida shin maganar shugabanci akan cikin aƙida na'am kamar da kuni wallahi alaikum bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya adribanna lahu masal muzari'in kuma da sannu zan buga mai misali na muzari'ina muzari'ina muzari'ina ko misali masu noma guda biyu manoma guda biyu aka ya arda la layan da yamdu la yamdu fiha illa khabithul zara wato sun zo wani kasa sun zo wani kasa wanda babu abin da ke tsurowa a cikin sa face shuka mara kyau fa amada ahaduhuma ila ila samari sai ɗayan ya dumfari ya ya dumfari ya itacen lama aina a qata'a duk sanda itacen ya nuna zai yanki wai yana so ya yi maganin abin ne an gane kasar ne bai da kyau ƙasar da ake noma shi ne bai da kyau amma shi yana so ya gyara ne ta 'ya'yan itace 'ya'yan da sun fito ko zai yanke yana ganin wai da haka ne zai gyara abu amma da bari da laha shi wannan ya ce a ah, me matsala ya sa gonan ba an yi noma 'ya'yan itacen ba su da ba su yi kyau me matsala ƙasar sai da bari ƙasar sai gyara tushenta kaga ma ƙasar isra'ila ƙasa ce wacce ke sahara tunda kasashen larabawa ne an kwace turawa suka kwace suka ba isra'ila to amma kuma yanzu ga duba kasar nan babu kasar da ake noma kamar ta a duniya ana noma sosai sun kware wajen noma in kana so ma ka yi noma ka samu nasara ka ɗauko bai hude ka ce zo ya gyara ma ƙasanka sun kware wajen noma tun zamanin manzo ka kwararru ne wajen noma in ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yaƙi haibar a lokacin da ya yaƙe su sun ga manzan Allah yana so ya kore su ce da Allah manzan Allah ya haƙuri ya bari za su ci gaba da noman dabino a raba rabi su ba gwamnati rabi su su ɗauki rabi manzan Allah ya ga a ah, wayannan mutane in an ɗauke su to zai zama to noman dabino ya samu tasgaro sai aka bar su suna noma kuma sauran musulmi suna koya suna noma ana koya to a hankali annabi ya su annabi ce to zan tabbatar da ku a kan iyayen da na so nan gaba duk sanda na zan kore ku haka suka zauna manzan Allah bai kore su ba wa abubakar bai kore su ba sai zamanin umar ya zo ce to dama manzan Allah ya zai kore ku haka ni na kore ku zamanin umar ne ya kore su ya kore yahudawa na kaibar to kaga ai in ka duba zaka cewa su yahudawa da suka zo kasan sun ka sahara ne amma sun gyara shi ya zama daidai da noma to shi maka kazalika wato shi wannan mutum mai wayo sai gane matsalan ba wai na na ba wai daga sama bane matsalan daga ina yake daga ƙasa idan ba a gyara ainihin ƙasan ba za a yi ta noma har abada gonan ba zai kyau ba fa idan mu talakawa ba mu gyaru ba har abada shugabanci bai taɓa tabbata da kyau ba shi ne abin da ake zuwa mata mugu oh. idan shugabanci kaga yanzu yadda muke mu talakawa mu muke zaben shugaba yanzu yadda kaga malamai sun fara hawa kan mambari za su hau kan mambari su ta nuna wani daga baya bayan sun gama nunawa kuma talakawa sai to ai malamai sun cuce su <laughs> saboda malaman ba su fito da hanyar gyara ta inda ya dace ba in za a yi gyaran talakawa a gyara mu akan tauhidi a gyara mu akan aini a mana tarbiyya tarbiyya mai kyau a inganta mana akida sa'annan sai a fara magana shugabanci zaka shugabanci zai yi kyau yanzu zaman da muke a nan wajen yanzu in za mu yi siyasa ɗan siyasa yanzu bai zai zo mana ce zai zo mana da wani ra'ayi saɓanin ra'ayin da muka yarda da shi ba mu da ku a nan wajen yanzu in misali aka zo nan wani sai ana so a shigar da wani ra'ayi mara kyau za mu ce a saboda mu yi karatu an tarbiyyar da mu tarbiyya mai kyau kun zo na ko to kazalika in mutanen ƙasa suka samu tarbiyya mai kyau to siyasa ma canzawa take bari kawo muku misalin siyasar Kano da na Kaduna ba ɗaya bane duk da demokradiyya ne a Kano dole ne a biya 'yan hizba Kaduna ba a biya a Kano akwai ministiri musamman na hizba akwai ministiri na addini sannan a Sokoto akwai kwamiti na musamman mai karfi na zakka mai kawo haka saboda musulmi suke da rinjaye to ina ma da ake musulmin sun karanci addini sun fahimci salafiya da kyau to da dole ne duk dan siyasa in ya zo in ya fahimci dan siyasa yana duba yanayin kuɗi dan siyasa in ya zo Kaduna zai ga Kaduna kristoci da musulmi ne musulunci bai yi ƙarfi kamar Kano ba abin da zai kawo zai ba zai ba ruwan shi da maganar biyan yan ba ba ruwan shi da wani kaza amma ya je Kano yana so siyasan shi yi kyau sai ga dan ma zai yi kudi ba sai yi inna alhamdulillah inna alhamdulillah na hamaduhu mutanen Kano dama dole ne a taimaki addini ba addini a zuciyar shi siyasar shi yake gaba da fiyar komai amma da ya lura ko masu addini ne in yana so ya ci zaɓe to shi ma ya rikide ya zama irin shugaba yana rikidewa ne ya bi talakawa ba talakawa ke rikide su bi shugaba ba idan shugaba yana so siyasar shi ta yi kyau ku zai bi don kuke da kuri'a a hannu ba ka ganin kirista yana biyan aikin hajji akwai yanzu mai kamfen da ya biya mutane sun fi ɗari biyu aikin hajji kirista ne shi to ko da yana kan kiristanci ya zan ku musulmi ne kuma kun tsaya kan addinin ku dole ku yadda kuka yi shi yana nan kan kiristanci zai je coci amma ba duk abin da kuke so shi zai saboda ya ci gaba da mulki kun gane wannan ko to in aka gyara ƙasa to cikin sauƙi za ku sama ya gyaru to wannan shi ne abin da yake da wuyan fahimta ga mafi yawan mutane ba kishi haka ba na'am shi ne ba za ba ba mai ba annabi wa ya gyara shugabanni ya gyara ba talakawa ya gyara ba ya talakawa ga muke magana a gyara shi annabi ya wuce wannan annabi malami ne sannan kuma shugaba ne inda kawai shugabanci yake da shi ba malanta ai ba sai banna zai yi wa iyaz billah ka fahimta ko shi manzon Allah ya zo ne da gyara aqidar mutane sai zan ya lokacin da Muhammad Kudu. muhammad kutub lokacin da ya zo saudiya aka ba shi karantarwa yana da akidar tauhidi yana da akida na akidar shi na zuciyar shi na kudubiya Da shi ne shi kamar uwa ne ga sayar kudu a lokacin da ya zo saudiya yana karantarwa da ya ga cewa jami'a islamiyya gaba daya tauhidi ne in zai yi magana ga zahiri sai bayyana da shi ma kamar dan salafiya ne amma kuma a ƙarƙashin ƙasa zai rinka yana jan yara kaɗan kaɗan yana cusa musu wannan fahimta duk wannan sun safar hawali ɗaliban shi ne salman al'auda duk sun tasirantu da irin wayannan malamai wanda underground suna jami'a amma ƙarƙashin ƙasa za a fi su gida na fata gane to shi muhammadu kudu ya taɓa yin wani lacca a jami'a islamiyya aka tambaye shi cewa wasu mutane suna cewa in za a gyara ƙasa in ana so a gyara ƙasar nan a fara da ainihin tauhidi wasu na cewa a fara da hakimiyya a fara kawai da kira zuwa ga yadda za a yi a kafa shugabanci aka ce ayyub ma abdal a cikin zuwan da ya fi yake cewa min aina ta ati hakimiyatu hadha din idza lam yakun hunaka yi yusayyi'una al-aqida fa yi yu'minuna imanin sahihan wa yi yubtaluna fi dini dinihim wa yazirun yace kadiyatun wa bi hadidan al-hakimiyya la ta'ti min sama yace wa kullu shay'in ya min as-sama walakin bi juhudin min al-bashar kaga magana da fada kaga magana ne wanda za a rubuta da ruwan dinari amma ko ba a kida shi bane takiya ne yace yaya za a yi hakimiya na wannan addini ya tabbata in ba a samu wasu mazaje masu inganta da mutane ba su yi imani imani ingantacce a jarabe su a cikin addini su yi hakuri yace qadiyatun wadi hajiddan yace kadiya ce aziri yace alhakimiyya la ta'ti min as-sama ai shugabanci ba daga sama yake zuwa ba Yake ko da yake wa kullu shay'in ya'ti min as-sama walakin bi juhud min al Yake komai yana zuwa daga sama amma da kokarin mutum sai mutum yayi kuma ji sai kawo sai kawo ce fara da gullawa al-bashar sai kawo ayan nan zalika menene na can sosu muhammadin nan walau ya sha walau ya sha Allahu lan tasara minhum walakin yabluwa ba'dukum bi ba'd su <laughs> kaga maganar da ya faɗa har sai da za ga malaman salafiya suna kotun ce ga abin da ya taɓa faɗa nan kaga irin wannan gyara ana fara shi ne da ƙasa sai ya tafi sama in mu talakawa mun gyaru yanzu ba na tsammani yanzu wannan masallaci a ce mu ne najeriya a ce kadiri zai zai mallake mu me yasa shi ma kanki an ce ya zo ya ga gemu ya ga an dage wanzu ana kallon shi zai gudu ya shigo aka ce to zaka zo ka mallaki mutanen nan ce a cikin za samu sojoji za su za su kula da kai yan sanda za su kula da kai custom da immigration da komai da komai kai kadai da kawai zaka zo kai musu mulki wallahi za a nemi ka rasa ashe mu ne in dai muka gyaru babu wanda zai zo zai mallake mu mu ne zamu kawo yadda za a yi mulkin kun fahimci wannan ko mm. na'am na'am yace wata ahad wata ahadaha bi tukiya wato shi mutumin da ya gano matsalan cewa matsalan ƙasa ne sai ya zo ya gyara ƙasan ya gyara tushenta yana ta kulawa da ita bai sukuya da shayarwa yana shayar da ita ayyuhuma haqqu bil islah zira'i a ko bi zira'i a cikin zuwa ya fi cancanta da gyara ainihin gona da wancan wanda ya zo kawai yana ta yanke yayin tashi suka fito mara kyau sai sai yanki in fito sai yanki da wannan wanda ƙasan ya gyara ya gyara kasan yana kulawa da kasan nan gaban kasan in zai fito an ƙara noma kaga zai ga 'ya'ya sun fito da kyau wanne ne fi cewa da gyara wa ta'ammal jawabahu fi qawlihi ya wa wajen. ka lura da jawabin Allah inda yake cewa lam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba shi ba ga misali ba yanda Allah ya buga misalin wata kalma mai dadi Kamar tayyiba kaman bishiya wato wata kalma mai dadi mai tsarki kaman bishiya wanda yake mai tsarki mai kyau wato saiwanta root ɗinta ya tabbata a ƙasa ya kama ƙasa amma reshen ta na sama kaga sama reshe ne asalin ƙasa ne asalu ha sabitun fil ard wa farwa fi sama tuti ukula kulla hinin bi izni rabbiha tana bayar da ainihin abincin ta 'ya'yan itacen ta kowanne lokaci da izinin ubangiji yadribullahu al-amsala lin-nas Allah yana buga misali ga mutane ko wala Allah za su yi tunani misalin kalma wanda yake datti kamar bishiya ne wanda yake datti wanda an tumbuko shi daga daga saman ƙasa daga burbushin ƙasa baya tabbata ba da tabbata ba tunda ƙasan bai yi kyau ba بشيء كم إذا كذا كوري إذا هو رشري كذا ما شاء الله نعم معاملة الحكام برأسي يا سلام أبني أكليا كنت أقوم أكرز أبني برأسي يا بني ما سوف أدعو نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة wato ƙa'ida na shida wato lura luran shari'a mai hikima da ainihin girmama malamai da kuma mutunta su a girmama shugabanni da kuma mutunta su shi ma yanzu wannan barjar shi ma dan madafila ne ɗalibin shekaru biyu ne Eh? wata sun bin bas ɗan sanin da yin wa'azi akan bin bas sai da malamin saudiya ne usaimin da waye su wa'ina malamai gaba ɗaya manhajinsu ɗaya in za su fito kawai ce za su yi faɗa ne da saudiya da aƙidanta da manhajinta kawai su fito haka amma kada a yi wayo a ɗan laɗe da da wani ɓangare, don a cimma wani ɓangare. kawai muna so mu yaƙi saudiya da manhajinta amma in suna nufin saudiya ne suna nufin wai manhaji ne na shekarar biyu biyu kuskure duk wani malamin salafiya wannan shi ne shi ne gidan shi shi ne manhajin shi an gano wannan ba tsin kaga mu da irin wannan kace to kana so ku bibiyi duk malaman nan shin suna da wannan fahimta ko shi kadai ne ka gama da ido a ba gano wannan magana ba yanzu duk aje wannan yanzu wannan magana shugabanni da cewa shugabanni ba su kari fahimta ne na waye cewa duk wani magana za su fara za a fara shi in sun yadda cewa ba shakar biyu gani gani to yanzu su koma su soke malaman saudiya gaba daya ibas da usaini da fauzan da abdul musil abba da waye da waye duk wa'annan malaman da baka mu zai da duk da su soke su kaga sai mu san ga faɗin da suke yi amma sai suka zakuro wani malami guda ɗaya in sun gama da kira azumin faru sauran suna gamawa da shi ba faɗin ya ƙare ba ne za a ce musu ai kun gama da zabi to ai bin ma mana mana dinji kaga daga nan za ka fara sukan bin da usaimin da sauran malamai gaba daya an gano wannan amma wannan wani wayo ne kai suna ganin wayo ne ba wayo ba ne. wayo ne a wajen rashin wayo na'am na'am ce wa zalika min kai. wannan ta hanyoyi guda biyu al'awwal alamar bi zalika wa ta'qid alayhi na farko yin umarni da wannan Allah ya yi umarni da wannan manzo Allah ya yi umarni da wannan kuma ya karfafa akan haka wato na biyu hani daga duk abin da ke janyowa zuwa ga sakaci a eh, duk abin da zaman to ya janyo sakaci wajen girma shugabanni a gane ku wato an yi hani daga duk abin da zai janyo sakaci a wajen girma masu da mutunta su kamar zagin shugabanni an yi hani da nakasa su tauye su da kuma ziga mutane a garin su a rinka ziga talakawa yanzu za ku yadda da irin wannan zalunci da suke muku a'a yanzu haka za ku zauna kuna kallon zalunci a'a kan mun bari ba to duk irin wannan malam yace an hana ga makamancin wannan daga daga cikin hanya na farko ma bawa balahul hafiz ibn abi as abinda alhafiz ibn abi asim ya bude babi a littafinsa littafin suna babun fi zikiri fadal ta'zir al-amir wa tawqirihi shi ma dan madakila ne eh? ibn abi asim ta tazara tsakanin shi da da sai garbi yaya na ku je ku duba shekarun ibn abi asim lokacin da ya rasu to kuma gashi ya wallafa littafi a sunna a cikin a sunna ya yi magana kan ba a yi wa shugabanni inkari na cin mutunci da wulakanci akan mumbari na'am basaka bi sanadihi bin jabal sanan sai kuro da sanadin sa daga mu'azu bin jabal ita manzo Allah ce kamsu man fa'ala wahida hunna kana zaminan ala Allah abubuwa guda biyar duk wanda ya aikata ya zama garanti a wajen Allah zai shigar da shi aljanna ko zai ba shi lada hada duk wanda ya gaida mara lafiya da. an gane Allah ya alƙawarin da shiga da shi aljanna ko ya fita tare da jana'iza aka je aka raka ta da ko ya fita yana mai yaƙi fi sabilillah ko kuma ya shiga wajen imam dinsa yana so ya girmama shi wa taukiru yana son ta'azirahu ya girmama shi ya mutunta shi da ko ya zauna a gidansa yawa mutane suka kubuta daga gare shi shi ma ya kubuta daga mutane wato tumana sai ya zamanto baya cutar da su ya je ya zauna a gida baya cutar da mutane ba su cutar da shi shi ma don manzo Allah ya yi magana kan in baka da gudunmawa da zaka ba kasa to daga cin babban gudunmawa shi ne kaka cutar da su shi ma babban aiki ne don wani ba shi da gudunmawa da zai bayar amma kuma zai zuga cutar da mutane kaga ma yankin nafa ba su da gudunmawa sai dai mai cutarwa barayi yan fashi to irin wannan kaga mutum ya kasa shi ba injiniya ba shi ba likita ba shi ba ba ainihin eh, mai zanen gida ba architecture ah, shi ba mai kuma shi ba malamin addini ba eh? shi ba ɗan kasuwa ba shi ba kaza ba to kawai ba shi da wani gudunmawa da yake ba al'umma to mai tun da ba shi da gudunmawa ya kame daga cutar da su sai ya zama to yana cutarwa kuma na'am na'am wa ya idan an abi bakara kuma da sanadin sa kuma daga abi bakara Allah ya kara masa da dace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sultanu billahi shugaba inuwan Allah ne a doron kasa akrama duk wanda ya girma shugaba Allah zai girma shi wa duk wanda ya wulakanta shugaba Allah zai wulakanta shi inuwan Allah idan ya zama to mutum yana idan mutum ya zo inuwa idan ka tumbuke inuwa ba za a zamanto cikin mai cikin rana in babu inuwa za a zamanto cikin zafin rana zai zamanto mazla ga al'umma ko cutarwa na ba ta lura shugaba annabi ya kamanta shi da inuwa kaga wannan gayan balaga ne sai ya nuna muku in babu shugabanci ba addinin ku zai samu matsala in babu shugabanci kasuwancin ku zai samu matsala in babu shugabanci hada-hadan ku zai samu matsala yaranku ba za su iya zuwa karatun islamiyya ba kuma ba za ku iya zuwa majalisi ba ba za ku iya sauraron muhazarar ba ba za ku iya zuwa sauraron daura ba ba za ku iya kaza ba za ku iya kaza ba an gane tunda babu inuwa in an zo karatu wajen da akwai tsananin zafi yana kona mutane kowa zai gudu to haka annabi ya kamanta shugaba inuwan Allah ne a doron kasa an gane idan har shugabanci ya lalace malamai sun ce akwai abin da kira fasadu dini wa duniya lalacewan addini da duniya duk lalacewan shugaba gara a ce akwai gida ce babu shi a gani yanzu waɗannan masu zuwa suna kidnapping nan da a ce kwata-kwata babu jami'an tsaro za su bi ka ne a cikin ɗaki kawai ce za su tattara ku ne kawai zanga kullum su tattara ku to jami'an tsaro su ke dan tsoro tsoron tsoro ake dan yi to jami'an tsaro sun dan toshe wani abu duk da lalacewar su an gane yi duk lalacewar jami'in tsaro akwai amfanin shi a ga duk lalacewar shugabanci akwai amfani shi kamar malami ne duk lalacewar malami inda zai zauna a waje yanzu masu kwanta suka ga ustaz da bin yana dan wannan malami ya kawo ya sakura mana wannan aiki suna so su yi wani abu amma shi ne kawai ya tafi ya bamu waje kawai ya zo ya yi tsawon motsa baki me yake yaran wajen ko a gani duk lalace ko da kai shiru a waje kana malami za ka zama barazana ga mutanen banza su saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura shugabanci kowane iri ne yana ba da kariya hatta wannan shugabanci lalatacce din nan wanda ba namu din nan ba demokradiyya a lalace akwai abin da ya tarke toshe duk da ba ma san shugaba ba tsarin mu bane ba ma san irin shi inda san samu ne zamu cire shi mu kawo namu ko da haka shi tsarin musulunci yana ba shugabanci muhimmanci kun ga hadisi ne dai manzo Allah ne ya fada ba dan madakila ba ko na'am wa alaikum salam da aika zumi magana ga magana kana bacci shi malami uba ne shi yan siyasa shi ne idan ɗan siyasa ya hau yana mulki malami ya ga ya kuskure ya kira shi ya mai nasiha amma wani ka zo kana ta bambadanci a yaron ka ne ba amma sai ka zama karkashin shi kuma eh? duka su gaba yanzu idan malami ya ce zai shiga siyasa to a cikin ɗalibansa akwai wanda ba sa siyasa shi ko bai isa malami ba shi da iko ce zai tilasta ba kowa sai ya shiga siyasa shi yana siyasa ma wani na cewa wani malam wala bai san abin da yake yi ba saboda wani ya fi ka sanin siyasan duniya ya fi ka sanin shugaban da ya dace da kuma bannan wannan shugaba da rashin bannan wannan shugaba kawai yana kallon kare gana wani hudu ba wa wahala daga malami bai isa ya canza siyasa mutane ba suna nan mutane suna sauraron shi a cikin a cikin in yana masallaci a masallacin shi akwai dan PDP akwai dan APC akwai haka marmari ma akwai an gane ko kuma kowa yana yin siyasar shi ne ba taba samun lokacin da aka ce malamai su kadai ra'ayin su kawai ake bi ba a masallacinka daga shekarar tawa za ka ko wani mai bin ra'ayi ba naka ba to kuma idan ka matsa zai ma daina zuwa sauraron ka ka cutar da ka cutar da ajini so ka hana shi ya ma ya saurari tunda ya ce na fahimci masallacin na bana PDP na gane masallacin na bana kayan marmari ne masallacin na bana APC ne shi sa diga gaskiya ni ban ƙara zuwa zan je neman masallacin mu sai a koma yanzu masallatai sun rabu akwai masallacin PDP akwai APC akwai kayan marmari akwai mewa akwai zakara har zakara ba ina ba za su kan ya kamata malamai su dan kame bakin su daga irin wannan surutu din wa iyaz billah alaikum assalam fitarwa sun ba wani jin kullum suna cutar da al'umma ne amma suna tunanin za su gyara za su gyara ai sun kawo wa musulunci bakin jini sun kawo wa musulunci kuma baya duk wannan abubuwan da suke faruwa a duniya na musiba duk tasiri ne na su wani yan sururiya da yan kudubiya eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika assalamu alaikum kamar da aka sanar jiya za a za a jawo mana gidan da gidan ya kace to a